jama musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammaci ne na lahadi tara ga watan ramadan hijiran ramadan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da tara ga watan uku shekarar bature 2025 wannan kuma shine darasi na 89 insha Allah a cikin jerin jerin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan Allah muke roƙo ya sadar da mu da alkhairan da ke cikin wannan wata idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun kwana kan aya ta 120 a cikin suratul baqara a yau za mu ci gaba insha Allah faɗin Allah madaukakin sarki الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين إذن بأمان شابا الله مدوك تنسركينا لا برتامنا بياني واتوا الأمم بني إسرائيل wato kai don ka ce yahudi kenan da kuma ainihin wato nasara da irin wato kangaran su da rashin kirkin su da irin yadda suke nuna wa Allah butulci da rashin godiya ga Allah madaukakin sarki amma a yau kamar yadda zamu zo mu ji daga nan zaka gane lallai Allah maɗaukakin sarki lafifun ne bi ibadi kamar yadda Allah ya sifanta kanshi wato Allah na da sauki ga bayinsa ولن يرضى لعباده الكفر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله مدوكتين سركي ba wani abu da zai amfana da shi idan ya azabtar da bayansa ma damar bayi za su yi imani su yi wa Allah godiya to Allah a shirye yake ba su dukkanin ni'ima da ya musu alkawari to amma ina shedan yayi alkawari kuma kangaran mutane da rashin jinsu ba zai bar su sayin yin bauta wa Allah kaɗai ba har sai sun koma suna yin shirka da Allah ka dai duba irin waɗannan halaye na bani Isra'ila kamar yadda muka rinka ji da irin yadda suka wahalar da annabawansu har ya zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Yahudawa ba su kyale shi ya zauna lafiya ba shi yasa ka ji Allah ya rinka tsine musu albarka a bisa harshen annabawansu Lu'inan alladhina kafaru min bani isra'il إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون تدوب إيران يبدأ لمن الله النبي إيسى يكي من حالي kamar yadda annabi yake sifantawa a cikin wani hadisi da yake gaya wa abubakar da umar ya ce idan ana maganan ainihin wato sauƙin hali da jin abu sannu a hankali to abubakar kai ne kafi ainihin wato kamanceceniya da ni a wannan ɗabi'a kamar yadda shi kuma umar in ana maganan kaushin hali to ya fi kama da annabin allah annabi musa Gama an gano wannan da kyau ko kamar yadda ainihin wato annabi isa shi ma yake da sauƙin al'amari amma irin ɗabi'an yahudawa sai da ta kai ga har shi annabi isa ya rinka tsine musu albarka Allah yake lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam ne yasa zalika bima asaw ir yadda suke saba wa Allah ba mutunci duk irin ni'ima da baiwa da da falala da Allah ya ba su amma wannan bai sa sun dawo su tunanin bari su bauta wa Allah yadda ya dace ba wa kanu ya'tadu in kana neman yan ta'adda lamba ta daya ka samu bani isra'ila ka koma gida wato ba shi ne dan ta'adda na farko ba irin ta'addancin da bai yi ba ta'addancin shi ya kai ga har annabawan Allah bai kyale su ba kashe su yake abin da yasa na kawo mana wannan daga nan za ku gane lalle Allah yana da tausayi ga bayinsa duk wannan kangaren nasu fa Allah ya fi su sanin ɗabi'ansu da halayensu amma za ku zo ku ji yanzu nan sai kuma Allah ya rika cewa ya bani Isra'ila ha ba bani Isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wai ba za ku tuna neman da nayi muku bane nayi muku falala iri kaza nayi muku baiwa iri kaza na aiko annabawa bila adadin a cikin domin adadin annabawa da aka aiko cikin bani Isra'ila Allah kadai ya san iyakarsu saboda yawan annabawan ana iya wayan gari fa bani Isra'ila su kashe annabawa har 300 a rana guda kawai su aika su lahira dan ne za ka rinka musu wa'azi su yan iska ana musu wa'azi ne su kawai sai su kama annabawan su ta kace su ba ji ba gani ba nan muka zo muka ji hatta annaban Allah ya haya a wani ne ya haya dan zakariya ba yanka shi suka yi a cikin baitul maqdis ba ba shine Allah ya aiko wannan kasurgumin sarkin nan kafirin nan yazo ya lagalaga da su ba ya rusa ɗakin saboda aikinsu ne ba? amma duk da haka dan Allah ya nuna musu cewa inda za su tuba a shirye yake karɓa tubansu idan akwai darasi da za mu ɗauka a nan ya mu al'umman musulmi ya mu da muka yi imani da Allah da manzansa ya mu da muke biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan garan yahudi Allah yake da zai dawo ya tuba zai karɓi tuban shi ashe min babu aula mu in muka yi wa Allah laifi muka tuba Allah zai karɓe mu da haka mu yawaita tuba zuwa ga Allah shi yasa Allah yake ce mana wa tubu ila Allah جميعا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم تفلحون الله يكي يا قوة أن دقوك بعد إيماني دقسيا tuba zuwa ga Allah gaba da dukkanmu za mu tuba zuwa ga Allah wallahi da Allah ya yi mana sakamako da yake ba mu labari a cikin alkur'ani na aljanna ba tare da kuma ya rage wa wani matsayi na wannan sakamako ba Allah ya ce in kuna son ku rabauta ku tuba zuwa ga Allah da haka mu yawaita tuba shi yasa ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da matsayin shi da darajar shi da fifikon shi a kulla yaumi sai ya tuba zuwa ga Allah sau ɗari a wani lafazin ana ce ce sama da sau saba'in annabi na cewa Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayk to kaga mu da muke zunubi dare da rana ba ji ba gani mu muka fi tantance mu rinka tuba wa Allah to abinda nike in kai hankalin mu zuwa gare shi shine a cikin darasin da muka ji ajiya da Allah ya gaya mana irin halayensu kun tuna Allah ya ce walan tarza anka yahudu walan nasara yahuda wannan fa da nasara nan ba ba za su yarda da kai ba ya Muhammad kenan Allah ya riga ya gama yanke musu amzai amma ina son ku tuna duk da haka ne fa Allah ke ce musu ya bani isra'ila uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum al-imam ibn jarir na tabari imam Allah ya ji shi da rahma da ya zo karkashin wannan ayan ya fassara da cewa walaisatil yahudu ya muhammad walan nasara birabiyatin anka abada wallahi ba yahude da ba nasari ba za su taɓa yadda da kai bane da aka duk wannan tausayin da kake ji ba laifi ba ne, amma ka gane cewa ba za su ji ka ba fada talaba ma yurbihim ويوافقه ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق ذاك كتبت نسو كدينا تستوتاوا da tunanin cewa wai gobe kila su imani ba za su imani ba masu yata ne da haka ka fita batunsu ma damar ka gaya musu sakon Allah na gaskiya da ya aiko ka to sauran al'amarin kuma ka basu da Allah da ya halice su amma cewa za ka rinka jin su sannu a hankali yau in sun ce ka yi za sai ka yi wai don tunanin ka za su imani wallahi za su fata ma lokaci ne kawai da haka ne fa suka rinka kawo wa annabi tallan addinin su wai annabi ya zo su rinka yin sabis da shi ranar lahadi a coci in an gama ran juma'a su ma sai su zo masallacin juma'a sai ka je in iska Annabi ne zai shiga coci yana sabis ba an kana wannan da kyau ko ai daga nan ne Allah ya kewa maza Allah ya gaya musu ba zai taba yin addinin su ba ko miskala zarra qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya ku kafirai sunan su kenan na yanka ba zan taba bautawa abin da kuke bautawa ba domin da zarar manzon Allah ya yi sassauci ko da na takwas ɗaya ne yayi abin da suke so to shi kenan yayi shirka da Allah shi kuma Allah laifin da baya taba yafewa shine shirka da haka kuma in ku riga kun yanke wa kanku shawara wala antum aabiduna ma a'budu ku ma ku bautawa abin da nake bautawa don kun ce ba za ku yi ba to kowa ya bi ina fata an gane kan ce musu kul inna hudallahi huwal huda shari'ar Allah shine na gaskiya da haka mu mun kama shari'ar Allah ku ku je ku ci gaba da bin zuciyar ku jama'a gane wannan da kyau ko sai malam yace ah, Allah madaukakin sarki ya yi wato gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne domin ya kwantar da hankalin shi daga tunanin cewa za su yadda su bi abin da yake a kai na gaskiya Allah yake ba za su taɓa yadda da shi ba sai in ka bi ta farkinsu kai kuma ba za ka bi ta farkinsu ba ina fatan jama'a an gani yace kul inna hudallahi huwal huda husumatun allamaha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabihi wannan Allah ya gaya wa manzon Allah ne domin ya san jawabin da zai rinka maida musu martani duk sanda suka kawo mishi tallan cewa ya yi nasu sannan su ma na nashi cewa ya gaya musu cewa shari'an Allah shine kadai shari'a da haka tunda ba shari'an Allah ku kuke bi ba to ba zan taba dacewa da ku ba in kun shirya jin gaskiya ku ku bar san zuciya ku dawo kan shiriyar da Allah madaukakin sarki ya daura ba a kai shi yasa a cikin wannan al'ummar jama'a ku ji alƙawari da kuma wato annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin maganganu da yake faɗi na ainihin wato mu'jiza maza Allah yake bi yadda al'umma suka kai ga lalacewa Allah ba zai fasa ɗauko wasu bayi daga cikin bayin shi ba wanda su kaifi ɗaya ne suna nan kan shirya, ba za su taɓa karkacewa ba da haka a duniya a yau mutane da dama sun karkace daga addinin gaskiya wannan kada ya sa kai ma ka biye miki kasan shedan na yi wa mutane wani wato a kururuwa a kunni cewa ba ka ganin waɗannan mutane ji yawansu a ce kuma wai ba a kan gaskiya suke ba warai da gaske ai yawa ba shi yake nuna mutum na kan gaskiya ba me yake nuna mutum na kan gaskiya shine karfin hujjar abin da ya tsaya a kan shi ba ku ga a lokacin da munafukai suka gaya wa sahabban manzan Allah irin wannan maganan ba suka ce musu kafircin duniya al'umman duniya sun hada a kanku me Allah ya ce su ba su martani suka ce ai wato mu mun dogara ga Allah addinin Allah shine gaskiya iz qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum amma wannan yasa sun tsorata fazadatuhum imana wallahi sai karuwar imani suka samu da haka karancin mutane baya nuna wato rashin gaskiyansu za a duba abin da suke a kai ne da dalilan wannan abin in ya tabbata gaskiya ne to su suke akan gaskiya shi yasa take bi Allah yake cewa kul hatu burhanakum ba wai kawai da'awan cewa abu kaza shine daidai shine kawai sai abin mutane ba ku kawo dalilan naku duk abin da kake son ka sani na hujja to wallahi akwai dalilin shi abin babu dalili to ya nuna ba gaskiya bane kenan jama'a an gane wannan da ko misalin mutum ne yanzu ya zo yana da'awan cewa wane shine mahaifin shi sai ya kasa kawo hujjan da zai goyi bayan wannan akalla zai samu wasu dattawa wanda za su zo su goyi bayan cewa eh lallai mu ne muka ɗaura auren baban shi da wance kuma aka haife shi a lokaci kaza ga dalilai ga dalilai ga dalilai haka ne ko ba haka bane amma duk sanda kaga mutum yana ta wayau yana ta kaiwa yana komowa da da surutun baki to babu hujja ne wannan abun ba gaskiya bane dama an gane wannan dake ko da haka Allah madaukakin sarki ya baiwa manzo Allah irin wannan hujja domin ya kare gaskiyar da yake a kai to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ah, alladina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati waɗanda muka ba su littafi kuma suka karanta littafin hakikanin karantawa an gano wannan da ko to sun san cewa kai annabin Allah ne da gaske hatta cikin yahudawan Da ai yahudawa ba gaba ɗayan suka hadu suka lalace ba akwai yan tsiraru a cikin su mutanen kirki wanda suna aiki da abin da suka karanta na littafin da Allah ya saukarwa annabawansu shi yasa aka samo riwaya daga al-Imam Abdurrazzaq As-Sanani a cikin musnad musannaf dinsa ya karbo daga Ma'mar daga Qatada Qatada yake waɗanda ake ishara da su cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ula'ika yu'minuna bi yace wasu sashi ne cikin yahudawa da nasara ina fata an gane wannan maganan an samu shi daga malam abdurrahman dan zai dan aslam shi ma ya ce tabbas akwai wasu sashi, yahudi da nasara wanda sun gaskata littafin da ke hannunsu sun san cewa abin da za ka zo da shi gaskiya ne daga cikinsu ne aka samu wannan wato sahabin manzon allah abdullahi dan salami wanda asalin shi daga cikin an yi wato al'umman yahudawa ne amma yazo ya gane gaskiyan da yake cikin littafinsu na sifar manzan Allah sai ya imani a lokacin da ya musulunta ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzan Allah ka ganni dinnan to ina daga cikin waɗanda mun san littafin da aka saukarwa mu annabi Musa na at-taura kuma mun karanta abin da ke ciki na gaskiya tabbas abin da ka zo da shi din nan gaskiya ne labarin ka na cikin littafin da haka na yi imani da kai ya kalmar shahada ya shaida muhammadu rasulullah to me ya faru ya ce amma yadda Allah ya sifanta ba yahudi suna nan da wannan muguwar sifar amma ina kan ka saka yani a bayan ka. a samu wani labule ka katange ni sai ka gayyaci manya-manyan malaman yahudawa ka tambaye su wane ne ni a cikinsu za ka gane na a cikinsu amma ina son ka gane wannan practical wato definition ne na bayahudi idan na bayyana musu musulunci na kafin ka san waye ni za su yi maka karya da aka kafin su san na musulunta ka tambaye su waye ni manzo Allah ko ya karɓi wannan shawara ya je gayyato manya-manyan fada-fada na yahu ya zaunar da su a gaban shi suna ta muzurai ai su ne malamai su ne kaza maza Allah ya man abdullahi bin salam teku wane ne wani mutumi mai suna abdullahi dan salam suka ce wai wai wai wai ai wannan babban mutum ne malami ne dan malam jikan malamai ai ana neman mutane masu nagarta to zara'an su ne maza Allah ya me za ku faɗi idan da za ku ji labarin ya musulunta suka ce a uwudu billahi Allah ya tsare shi <laughs> ina ba zai musulunta ba musulunci a san kawai sai abdullahi sai ya fito daga bayan labule sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annahu rasulullah a gabansu suna jin haka sai suka ce maza Allah karya muke yi da su ai kaga wannan sharruna ibnu sharrina <laughs> wannan shine ba ya gudu wallahi haka suke dama ka yanzu nan fa suka ce wato shine mafi alkhairin sannan ‘ya'ya wato ɗa ne da jikan mutanen arziki amma daga jin ya musulunta da suka ta yi matsiyaci ne ba su da alkhairi duk ra'ansu. da waɗannan su ne yahudawa jama'a an gane wannan da kyau ko da haka duk yadda kake tunani game da bayahudi wallahi babu wanda ya fi sanin kamar Allah da ya halice su yasa Allah ya gama ba mu labarin su ya rage ko dai ka san waye su a bisa hakika ka kiyaye su ko kuma ka biye musu kai ma su ainihin wato hallakar da kai annabi ya ce karshen duniya dai duk wannan bayanin da ake mana game da yahudawa ko wallahi musulmai za su mai da su kuma su ne uwayen gidi za su koma suna bin su tsau da kafa la tattabi'anna sanana man kana qablakum nabi yake al'umma ta za su zo suna bin su ido rishe duk inda ba ya yi sai ga musulmai ma suna bin su koyi da su a komai Allah ya kare mana imanin mu da haka Allah madaukakin sarki ce alladina humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi waɗanda muka ba su wahayi na littafin at-taura da injila wato daga cikin Yahudi da nasara kuma suna karanta littafin haqqa tilawatihi wannan na daga cikin abin da ke taimakawa mutum ya tsayu akan gaskiya ya zan duk abin da zaka karanta kai zama kayi ta hakikin abin ka karanta gaskiyar da ke ciki ne to daga nan ne Allah zai haskaka zuciyanka kai imani da wannan gaskiya amma baka mamakin mutane da yawa yau suna karanta alkur'ani amma ƙara zurfi suke a cikin bata da yawa waɗanda suke da'awan tsafi a yau ko ainihin wato bokanki wasu fa da ƙur'ani suke yi haka ne ko ba haka bane ba a cikin waɗanda suke da'awan malantan addinin musulunci suke cewa za su jawo mutum yasin ba in aka ce za a ja yasin ne za a yi kenan Tasi, yasin ba qur'ani bane yasin alaramma yasin ko ya san aya saboda qur'ani ne <laughs> jama'a gano wannan da ku, amma kuma wai mutum ya ce zai ja yasin kuma ya an yi wato yi wa wani kurciya ko ya raba tsakanin wasu masu kaunan juna ko ya ainihin farraka mutum daga gare shi kaga wannan an koma tsaki. ba qur'ani da Allah ya sauka bane domin qur'ani Allah ya kira qur'ani ne da waraka wa nunzilu minal qur'ani wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce mun saukar a cikin alqur'ani ababai da suke waraka da kuma ainihin wato shiriya ga masu imani ma huwa shifa'un wa rahma da jin kai to ya za a yi abin da Allah ya kira waraka ya kira jin kai kuma a haukatar da mutum da shi sai ka gana wani surkulle ne a karkashin shi ba wai ya sun din bane wasu shedanin aljani ne suke ainihin wato alaka da su su je su haukata wani su sa wani cuta su je su ainihin kulle wani a kwado ya kama rashin lafiya wanda za a kasa gane kan wannan rashin lafiyar Allah ka tsare mana imanin da haka haka Allah ya gaya wa Yahudawa masu karanta littafin hakikanin karantawa to menene hakikanin karantawa shine ka karanta ta da tadabburi da tafakkuri kamar yadda Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran afala yatadabbaruna alquran hmm. walau kana min بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله يتي أفلا يتدبرون القرآن wai ku da kuke karatun alkur'ani ba ku tuntuntuni da sakon da ke ne da a ce wannan ƙur'anin daga wani Allah ya zo to da kun ga kwan gaba kwan baya da kun ga tufka da warwara amma da yake littafi ne daga wajen Allah tun daga alifun din shi har ya'un babu inda suke karo da juna sai dai sashi ya rinka gaskata sashi sai dai sashi ya rinka yi wato tabbatar da abin da ke cikin sashi to duk wanda ya karanta sai dai ya samu shiriya ba dai ya bata ba sai dai ya samu waraka ba dai ya kamu da cuta ba sai dai ya ɗora mutane akan daidai ba ya hallakar da mutane ba to shine su ma yahudu Allah ya ce idan suka karanta littafin da ke hannunsu haqqa tilawatihi to ulaika yu'minuna bihi dole su imani da abin da ke ciki wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun wannan suka kafircewa wayin da Allah ya saukar to waɗannan su ne waɗanda suka cewa, Allah Allah ka raba mu da kafirci to daga nan ne sai Allah madaukakin sarki ke cewa ya bani isra'il اذكروا نعمتي التي انعمت انعمت عليكم ya ku waɗannan bani Isra'il, ku tuna irin baiwa da na yi muku ne Allah mahallicinku, kuma na saukar da wannan baiwan a kanku wa an yi fazzaltukum alal alami kuma na fifita ku akan an yi wato talikai baki ɗaya su ne halittun da na yi babu irin falala da ba ku samu ba akan sauran halittu babu irin ɗaukakan da ba ku samu ba akan sauran halittu cikin al'ummomi babu al'umman da suka samu gata irin wanda kuka samu shi yasa kuke da annabawa da yawa a cikin ku mafiya yawanku tarihinku yana komawa zuwa kan annabawa ne sai ka ji kakan wane annabi ne mahaifin wane annabi ne wane mahaifin kakan shi annabi ne wannan shine tarihin amma dan da ku kuka zama butulu waɗanda suke bijirewa abin da Allah madaukakin sarki ya saukar Allah ya kyauta Allah yake wattaqu yawman na'am wattaqu yawman la tajzi nafs عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله يقوم جان هنكلم تيتي واتقوا يوما كوبا كومي كجزء رموانيين wane yini kenan la tajzi nafsun an nafsin shai'a. babu wani rai wanda zai iya tsinana wa ɗan uwansa wata tsiya wallahi ba za ka iya amfanan kowa ba kowa ba zai iya amfanan ka ba da ka kowa da abin da ya aikata za a yi musu sakamako ku ji tsoron wannan yinin mana wala yuqbalu minha adlun babu wani rai wanda za a karbi wani abu a hannun shi a matsayin cin hanci ko kuma toshiyan baki domin a kyale shi akan laifin da ya yi wallahi babu wanda za a yi wa sannan ba za a zalunci kowa ba abin da ka ga aka yi maka sakayya to abin da ka aikata ne zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa zallamin lil abid Allah ya ce abin da kuke gani a yau sakamakon abin da kuka gabatar ne da hannayen Allah ba azzalimi bane ga bayinsa to kafin wannan ranar ku tuna da haka ku dawo cikin hayyacinku ku koma ku bauta wa Allah yadda ya cancanci ku bauta mushi wannan kamar yadda muke ƙara magana Allah na wajahantar da magana ne zuwa ga Yahudi da Nasara amma mu masu imani mu yafi kamata mu ɗauki darasi idan Allah ya ce ba zai zalunci Yahudawa ba to mu da muka ce mu musulmai ne zai zalunce mu ba zai zalunce mu ba wallahi da haka kowa ya dawo cikin hayyacin shi ka bauta wa Allah sau da kafa domin ka zauna lafiya a wannan yinin in kuwa kaki kai ma ka biya wa san zuciyanka irin yadda suka biya wa san zuciyarsu to kada ku manta dama Allah yake tashabahat qulubuhum dama duk wanda ya dauki tafarkin kafirci to irin yadda za a yi musu sakamako shi ma haka za a yi mishi Allah ka kiyaye Allah yake wala ha shafa'a babu wani rai da wani ɗan uwansa zai iya ceton shi daga azabar Allah ba wanda zai tsina na maka ceto ko misala zarra idan baka aikata wa kanka kyawawan ayyuka ba wala hum yunsarun babu wanda za a yi wato taimake shi a tseratar da shi daga azaba sakamakon kafirci da sabawa wa Allah da yi ibnu Kathirin, a cikin tafsirin sa da yazo kan tafsirin waɗannan ayoyin yace wa qad taqaddama nazira hadhihi al-aya fi sadr sura kun can a baya mun ji irin makamancin wannan aya da Allah ya jawo hankalin bani Isra'il ya aya take ya alarma ya bani Isra'il إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون a can ma sun suna sai da Allah ya ja hankalinsu ya kira su da kira irin na wanda yake tausasa wa bawa Allah ya ce ya bani Isra'il ya ku waɗannan ƙabila ta bani Isra'il ya ku ‘ya’yan wannan babban gida gidan annabin Allah mai suna Isra'il kun tuna yi kisan Isra'il da muka ce ko wane ne aka ce Isra'il annabi Yaqub na fata an gane Allah ya kira su da sunan wannan babban gida kun ga magana da muke ko Dukkansu. jikokin annabawa ne amma suka zo suka zama yan kista. daga nan kuma za ka gane ashe dangantakanka ga mutumin kirki in kai baka zama na kirki ba wallahi ba za ta na maka komai ba yasa kuka ga har manzon Allah sai da ya rinka kiran dangi shi ɗaya bayan ɗaya yana cewa ya safiya wace ce safiya ne wace ce safiya gwaggon shi ko innan shi ko wacce ya ce ga ainihin wato mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai wanda ainihin zai zai nuna kutanci cewa ai mu dan mu ne akwai irin safiya amma wallahi manzan Allah ce mata ya safiya an kizi nafsaki anin na wallahi ki tsiratar da kanki daga wuta fa inni la ugni anki min Allah shay'a alakan da kike da shi da ni kasantuwanki ke uwa ce gare ni wallahi ba za ta tsira na miki komai ba a gaban Allah in ba ki je da imani ba haka ne bai kira ishi Fatima ya Fatima salini ma badalaki Fatima eh a nan duniya duk abin da kike bukata wanda yake wainiya na uba akan 'ya'ya ki tambaye ni in ina da hali zan miki amma wallahi ki je wa Allah da imani da tauhidi da ikhlasi dan ba zan tsina na miki komai a ranar lahira ba da haka kada mutane su zo da aiki sai ki tau kina cewa ai ni dan gidan annabi eh ba a gaban Allah ba wallahi to gashi kana ji sai da Allah yake musu bani Isra'ila din dan Allah ya tuna musu ya fa san matsayinsu da Isra'ila ba amma tunda ba su yi hali irin na Isra'ila ba ba abin da zai tsina na musu kuma an gane wannan da kyau ko da haka wanda yake yaudaran kanshi cewa ai shi yana da wani wali ko wani shehi ko wani wane ne wanda zai yi smuggling din shi ya zuba shi a aljuri riga <laughs> ba wannan ya fi kama da tasuniya wallahi gara ka je a karanta maka labarin gizo da koki ya ci maka dama ka san ƙarya ake gaya maka shi yasa daga ƙarshe ana gama labarin ta ce ne kurungus <laughs> kan <laughs> wato ƙarya kawai aka shi wallahi ya fi maka daɗin ji fiye da wancan wai a gaban Allah wani zai ce oh, wai zai tumo gane sun ka zuwa aljanna Haba da Allah sai ka ce a Najeriya <laughs> tumo gane ma a Najeriya ake yi da ba amma wallahi ka je wani ƙasan ka ga yadda za a kama ka in ka kwatanta yin tumo gane wani bawan Allah ya ba mu yadda ya sha wahala a wani ƙasa nan makwabtanmu nan nan ƙasar Nijar Na je irin yadda ake cuwa-cuwa a kan hanya ya ɗauka can abu ne mai sauki haka je su hatta mota da zai yi tafiya a kan titi in zai ɗauki kaya to a ƙa'ida akwai nauyin kayan da kada ya wuce wannan nauyin da aka ji yadda ake loda wa mota kaya sai an je an ɗaura shi akan abun gwaji an ga nauyin in ya kai adadi sai a ce to ya hau titin nijar yana kuskura ya tsara koda da kilo ɗaya ne to sai an ci shi tara kuma sai ya koma ya rage wannan kaya to shi ne wani dan Najeriya yake. ce aka je aka kwaso kayan karfe za a je a business a samu daga arzikin Allah ko to amma da yake nan an saba tuwa-tuwa da rashin gaskiya sai aka je aka ka lodin kayan suka zo inda za su wuce jami'an tsaro sai nuna musu hali 'yan Najeriya suka ce a ba su bane hukuma ake ji ko me ake ce musu iko <laughs> iko ake fiye ba sai ba komai ya sayar da zai ya ɗauka waɗanda za a minka musu yau takardu ne ba complete ina wallahi suna zuwa to kuma sai su fidda baka ana tsaye da shi aka ce ai wannan motar nauyin shi ya wuce saboda sirrin da ke karkashin haka shine idan aka rinka barin motoci suna yin haka za su lalata hanyar kuma ku al'umma ne za ku cuci ne za ku ke ganin hanyoyin mu ga sunan sai dai mu tala haula wala wata. ka tashi daga nan zaka je kudancin kasar nan kaga yadda ranka zai baci saboda lalacewar hanya wani ramu in kuka shiga ko to kamar za ku tafi cikin rijiya ne haka za ku ga mota yayi su da ku haka can kuma zai ga an kamo saboda girman ramin wallahi <laughs> kamar hanyar ci ba ko to me ya faru ana zuwa wajen waɗancan aka ce ya aka yi kuka lodo kaya sama da ka'ida kuka wuto kawai sai ce ai ya sallamu ya sallame su ne akan hanya aka ce eh kai ne wallahi wasa gaske haka fa aka je aka kulle shi kuma aka rasa labarin shi nan daga gida an ce ya tafi da kaya can an ce kaya bai ruwa bayan wata guda ana son a ji labarin shi can aka je aka je an kulle shi ne a kasu saboda ya ce ya ba da cin hanci ya gano hatta shi mai gidan nashi wanda ya loda mai kayan shi ma Allah kaɗai ya san asarar da yi Ɗan wannan abin wanda mu a nan Najeriya biyu ne biyar. ya wuce maka da kome ya jama'a ba shi yasa ake shigo daga makamai kasan ba kai ba gindi ba Allah ka gyara mana kasan to wannan ina gaya muku a nan duniya kenan ma fa wasu wuraren ba za ka sha ba sai a lahira wani zai ce wai zai maka smokar kun gane jama'a to shine Allah yake ce musu ya bani Isra'il ku tuna irin baiwa da ni'ima da falala da Allah ya muku ya fito da ku daga babban gida kakanku annabin Allah ne mutumin kirki saboda nagartashi shi ma ake ce mishi Isra'il din ai da yaran menene da yaran su ne ake kiran Isra'il ma'ana bawan Allah Abdullahi haga da sunan da Allah yake kiransu su ya bani Isra'il wannan ba girmamawa bane amma wannan ya sa sun yi nadama ba su yi nadama ba shi ne ne yake mun ji makamancin ayan nan a baya a farko farkon surar nan ta suratul bakara wa qarrarat hauna ne aka ƙara maimaitawa da aka yi nisa a cikin surar tsakiyar surar aka ƙara maimaitawa kaga bayan an karanta ayoyi kusan 120 a cikin suratul bakara Allah ya ƙara kiransu wai dan ya tuna musu cewa a yanzu din nan da za su tuba ko Allah zai karɓi tubansu jama'a an gane wannan da kyau ko me yasa aka maimaita mala yake li ta'kid dan a ƙara ƙarfafa musu ne cewa Allah na son su da tuba alatti ba'in rasulin nabiyil ummi ku bi wannan annabin ku bi wannan manzan wanda yake ba ummiye ne bai iya rubutu ba bai iya karatu ba alladhi yajiduna sifatahu fi kutubihim wa na'tihi a cikin littafin su fa suna da labarin manzon nan sun karanta wallahi ba abin da ba sani ba akan manzon Allah kafin zuwan manzon Allah shi yasa Jabiru dan Abdullahi ya taba zuwa ai ya samu taron waɗannan Yahudawan yace amma ku mutanen nan ba ku da ba ku da kirki kafin mu ji labarin manzon Allah saboda su larabawa mushrikai ba su san labarin annabi ba ko mu kala zarra suka ce kafin mu ji labarin manzan Allah ku din nan fa kuke cewa an kusa shiga zamanin wani annabi shi ne annabin ƙarshen zamani idan ya zo zai zo da gaskiya zai zo da shirya kuma za ku haɗa kai da shi ku yaƙe mu a lokacin kuna ce mana maguzawa an yi haka ko ba haka ba suka ce eh, gaskiya ne an yi haka to dan me yanzu da annabi ya bayyana sai kuma kuka kafarce mushi mu kuma da muka yi imani da shi kuna cewa wai mu ne ba akan daidai muke ba kuna cewa ma aljannan ma ba mu bane ku ce me yasa sai suka ce ai to mu ba mu san daga cikin ku zai fito ba ta ji iya an san kenan kaga me ma'anar wannan hasada <laughs> jama'an an wannan da ke ko shi yasa wallahi ya kai dan uwa mai albarka duk abin da kaga Allah ya hukunta ko ka sallama wa Allah akai kada kai jayayya da wannan abu ko misali zara wala Allah sallama wanda zaka yi to shi zai bayyana naka darajar sai kai ma ka samu naka ɗaukaka amma an kace za ka yaƙi abin da Allah ya riga ya hukunta to kai ne a baya kai ne za ka yi ƙasa kai ne za ka aini wato yi asara Allah ka tsare da haka sun san labarin manzon Allah tun daga na'atuhu tun daga siffar manzon Allah wallahi komai sun sani irin kwanciyan gashin shi sun karanta a littafin su irin yadda gemun manzon Allah yake sun karanta launin fatan shi wallahi sun karanta tsawon shi karanta kai hatta tambarin annabta da yake a kafaɗan manzan Allah wallahi duk labarin shi na cikin littafin kuma duk sun karanta kuma da annabin ya zo sun ga wannan tambarin ba abin da ya sa salmanul faris ya musulunta kenan ba da ya zo ya ta lekawa manzan Allah ya gano wannan kamar yana ta ya ga wani abu ne kawai ta annabi da kanshi sai yayi mishi yake ka gani yana gani ta gumai sai yake ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace to kai ne kai ka ga haka ce wallahi tun muna jin labarinka a bakin malaman yahudi da nasara suke ba mu bayani akan cewa ga sifanka kana da gaskiya baka cin amana in an baka sadaka baka ci in an baka kyauta kana ci yace shine nayi ta gwada ka nayi ta gwada ka tsawon watannin nan ya yi ta zuwa ne yana son ya gane gaskiyar annabi to amma labarin kawai ya sani kuma ana cewa ga wani mutum sai yake ganin ko shi ne ko ba shi ba wata rana ya kawo kyauta ya ce ya wannan bawan Allah ga kyauta na kawo maka ya ce sai ga annabi sai ya ɗauka sai ya ci sauran sai ya miƙa wa mutane wata ran kuma sai ya ce wannan kuma sadaka ne ya ce gaba ɗaya sai ga annabi ya ture shi kaga abu ya gaskata ko bai gaskata ba to shine abu ɗaya da ya rage mishi shine tambarin annabta da aka ce yana a kafaɗan shi to wannan ya za a yi ya gani shine ya tamba dan manzon Allah yana ta leke har annabi ya gayo shi sai ya kwaye mai da kai sai gani ba shi kenan ba <laughs> shi ko yana gani sai musulunta to amma waɗannan yahudawa su ne sa ba su musulunta ba wallahi dan ba wai dan ba su san shi bane za mu zo mu ji a ayoyin gaba Allah ya ce ya arifunahu kama ya arifu na abu na abu sun fi sanin manzo Allah fiye da suka san ƴaƴansu ka duba da kyau akwai wanda ka fi zina a duniya kamar ɗanka kowa ya duba da kyau ya gani ka taɓa ganin ɗanka kai shakkan cewa a ah, kai ne sunan kama a ah, na ke ne dan wani <laughs> to su yahudawa sun fi sanin manzan Allah fiye da yadda suka san ƴaƴansu gashi wasu sun san sunan manzan Allah jama'a an gane wannan da kyau ko wa amrahu الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وامره wa amrahu wa ummatahu kai har sifan al'umman shi sahabban shi duk sun karanta a cikin littafin to da Allah irin wannan mutumin in ya imani da manzon Allah ya kafirce wa abinda Allah ya saukar in Allah ya kama shi da azaba an an zalunce shi ba zalunce shi ba wallahi yuhaddiruhum min kitmani haza Allah ya rinka ainihin wato gargaɗinsu game da ɓoye wannan gaskiyar da suka sani wa kitmani ma an bihi alaihi Allah na zargin su akan ɓoye bai wanda ya musu wa amarahum an yadhkuru ni'matallahi alaihi sai Allah ya umarce su cewa ku tuna ni'imar da Allah ni Allah ne muku minan ni'amid dunyawiyya wad diniyya na yi muku ni'ima na duniya na yi muku ni'ima na addini wala yahsudu bani annihim min al-arab kuma kun san wani abun mamaki laraba wannan ba kun tuna alakan da su yahudawa kun tuna alakan duk fa kakansu su daya annabin Allah annabi Ibrahim shine kakan su bani Isra'ila din domin shi ya haifi Ishaq Ishaq ya haifi yaqub yaqub kuma ya zama shine kaka gare su di same annabi ibrahim din nan shi ya rafi isma'il ba to ba babban su bane ashe abin din nasu ne amma tun da kawai idan su ya rufe hasada kawai da kabilanci aji wannan shine hadar kabilanci wai yanzu tun da ba daga ɗakin mu bane tun daga ɗakin wane ne wallahi Allah bai isa ba shi ne ma'ana abin bana Allah bai isa ba dole Allah ya kawo shi dawo ya ci gaba da zama a ɗakin shi ne fa kawai rigiman fa amma ka ji da Ismail din da Ishaq din ubansu ɗaya su ɗaya daga wuri ɗaya suka samu asali amma wai su suna ganin su ne ‘ya'yan mowa shi kuma dan gora ne shi ba haka ba wanda ke cewa ba su ne ‘ya'yan wato ‘ya wancan kuma ai baiwa ce baiwa ce ta haife shi da aka damme za a ce an samu wani daraja a ɗakinta to abin ba na Allah bane Allahu a'lamu haizu sai ta alu risalata to wannan darasi ne gare mu ya mu al'umman manzon Allah mu cire irin wannan bakar hasadar da an yi wato kabilancin a cikin lamarin mu wallahi in ba haka ba yadda suka hallaka to duk wanda ya dauki wannan tabiya shi ma zai hallaka yadda Allah ya maida su inannin albarka sai ma haka Allah zai kira albarka a cikin rayuwarka ka dauko wannan ɗabi'a a su kuma an fahimci wannan da ke ko da haka suka ce su ba su yadda da shi ne suna mishi hasada ne duk da cewa wato kakansu ɗaya shine annabi Ibrahim amma sai dai tun da ba ɗakin su ɗaya ba to sun butulce wa Allah alama razaqahum Allah min irsalir rasuli al-khatim minhum tunda Allah ya aiko shi wannan annabi na ƙarshe daga cikin wannan ɗaya ɗakin to su ba su yadda ba to shi ma ƴan can ɗakin su ma ba sai su ce me yasa tun farko su ma ba su da annabawa ba amma duk su ba su wannan ba a ƙwaya ɗayan da ya zo cikin su kuma wai za su yi musu hasada jama'a an gane wannan da kyau ko wala yahmalahu zalika alhasada ala mukhalafati ina ma da wannan hasadan bai sa sun saba wa manzon Allah ba wa takzibihi da ta shi da suka yi wal haidi an muwafaqatihi da kuma karkacewa daga dacewa gaskiyar da ya zo da shi ba salawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman ila yawmiddin kira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa ranar sakamako to kun ji wannan shine abin da malam ya faɗi game da waɗannan ayoyi a ɗan lokacin da ya rage mana za mu cika mana wani alkawari da muka ce a jiya muna son mu ɗan koma baya kaɗan ni mana shi in Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu ci gaba wa ibtala ibrahima rabbuhu to yanzu Allah zai koma gaba daya daga asalin tushen gidan Allah zai ci gaba da bamu labari jama'a an gane wannan da kyau ko in ba ku manta ba a ayin da ya gabata da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa idan ya nufaci al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun yawwa fa yakun ba karkashin wannan aya sai muka ce al'imamu al-qurtubi ya fitar da wani fa'ida a cikin masa'i da ya kawo a ƙarƙashin aya matsala ta hudu yake cewa kalman wato al'amru da ya zo a wannan ayar to tana da ma'anoni daban-daban da ainihin wato tasarrufi mabambanta a cikin alkur'ani shine muke son mu ji fa'idan waɗannan tasarrufa gashi karkashin ayan da yake arrabi'a wato matsala ta hudu qauluhu ta'ala da Allah a cikin ayan yake cewa fa idza qada sai ce amran to amran din sai ce al'amru wahidul umur haka ce al'amari to shine singular mufrad tilo na yi wato lamurra jami'in su kenan ko shine umur dama larabci ne ba haushe kawai ke dan yi mishi gadan bawo al'amari lamurra al'amru al'umur na fata gani to amma sai mala yace wallaisa bi masdari amara ya amuru ka kiyaye wannan amran da aka faɗi a nan ba shine yake komawa asalin wato amara ka umarci mutum yayi wani abu an fahimta ko ya amuru yana umarnin shi ba ba daga wannan ya samu asali ba shi yasa yake qala ulama'una malamanmu kamar yadda nace mana yana ishara kan malamansu a manyan malaman malikiya kenan suka ce wal amru fil qur'an kalman al amru a cikin alqur'ani yatasarrafu ala arba'ata ashara wajhan wane mutum aiki sai malamai fa yace ana an sarrafa kalmar da ma'ana daban-daban daban-daban iri iri iri iri nau'i nau'i sai da aka samu ma'anoni goma sha hudu wanda kalmar nan kwaya ɗaya kuma ake amfani da ita daga nan za ka gane bambancin harshen larabci ka ji kalma ɗaya ce amma an fassara shi zuwa ma'ana daban-daban har goma sha hudu bari mu kawo mana su a gurgudu sai ce al'awwalu ma'ana na farko ya zo da ma'anan addini wato addini inna dina inda Allah al-islam to an faɗi kalman al'amuru yana nufin addini a ina kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba Allah ma ko zaka iya tuna mana aya ta inda Allah yake cewa hatta ja al-haqqu daga fadin laqad bitaghaw al-fitna min qabl wa qallabu الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون بارك الله فيك جعل يأتي حتى جاء الحق da gari ta ga fitna Allah na bayani ne game da munafukai sun kulla wa manzon Allah ma kirki suna ganin cewa al'amarin shi ba zai bayyana ba sai Allah ya ce hatta ja alhaqu sai da gaskiya ya zo wa zahara amrullah to muhalli shahidin kenan al'amarin Allah ya bayyana to me al'amarin anan shine dinullahi addinin Allah kaga kalmar amru ya zo da ma'anar يعني دين الله الإسلام الدين الله مسلمين نبي القول كلمة يازو ده معنى زنشي إذا أكتي الأمر تشيكو منا ينا نفن زنشي كما إنا كما يدي يزوى في سورة المؤمنون الله يكي فأوحينا إليه فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا a nan Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari game da annabi Nuh a lokacin da shi ma mutanen shi suka kafirce mishi Allah yake je tsera kwale-kwale ko yawwa to a nan ne sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa sai muka yi mishi wa'ayi cewa ya tsera wannan kwale-kwalen muna kallon shi akan idan mu zai tsera shi jama'a gane wa bi ayuni na da idanunmu Musa Allah maɗaukakin sarki wa wahina da kuma wahayina fa'iza ja'a amruna muhalli shahid kenan sai Allah ya ce idan muka aiko da zancenmu when it is time sai to keep going to shi kenan al'amari ya zo ƙarshe kenan wanda zai tsira zai tsira wanda zai hallaka zai hallaka kaga kalmar amru ɗan anan ya zo da ma'anan alƙaul shine ma'ana yake cewa ya'ani qauluna sai ta uku inda ya zo da ma'anan kuma al'azab azaba ka ji wani mamaki kuma kalman ya juye gaba ɗaya kuma ya koma yana nufin azaba kamar yadda ya zo a cikin suratu ibrahim a ciki allah yake lamma kudiyal amru zaka tana aya wa qala shaytan wa qala shaytan lamma qudiya amru inna allaha wa'adakum wa'da al wa wa'adtukum fa akhlaftukum barakallahu fiik الشاهد shekan ne zai gaya wa ɗan wuta abokan shigan shi wuta Allah ka tsare Allah ya ce lamma ku biyan amur bayan an riga an gama komai an shigar da su cikin al'amarin to me al'amarin ne azaba to al'amru anan kaga ya zo da ma'anan al'azab jama'an fahimci wannan da ke ko wuri na hudu ko ma'anan al'amuru na hudu kamar da ya zo a cikin alkur'ani a cikin suratu maryam da Allah yake ba mu labarin annabin Allah annabi Isa alaihi salam ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولده سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون to kun ji Allah da kanshi yace zalika Isa ibn Maryam wannan al'amari anan kuma Isa dan Maryamu kenan shine idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun halitta annabi Isa Allah ya ce mashi ne kawai kun fayakun to kaga al'amru anan bi ma'ana man Isa ibn Maryam jama'a fahimta wannan da ke ko na biyar yace yana kuma zuwa da ma'anan al-qatlu bi badrin kashe kafirai da aka yi a yakin badar an kira shi da al'amru a cikin suratu ghafir idan ka dauko inda Allah yake cewa fa idza jaa amrullahi wa laqad arsalna rusula ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون kun ji Allah maɗaukakin sarki ce fa'iza ja a amurullahi wato idan abin da Musa Allah muka yanke a kansu na kashe su da za a yi a yakin badar idan ya zo ƙudiya bilhaq za mu yi wannan hukuncin ne da gaskiya wa khasira hunalikal mubtilun mabarnata a ranar za su yi asara sun yi asara ko ba su yi ba a ranar sun yi sai na shida ya zo da ma'anan fatku makka shi kuma a cikin suratu tauba da Allah madaukakin sarki ke cewa kul in kana aba'ukum قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بارك الله فيك الله يكي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ومنين بأمره لعل ذي ذو رشيشين فتح مكة idan ƴaƴanku da matanku da kaza da kaza da kaza shi kuka fito fiye da jihadi Allah ya ce ku je ku ta san su ai Allah ya kusa kawo lokaci da za a yi fasku makka makka ma gaba ɗaya za ta dawo karkashin gwamnatin musulunci an yi fatahin ko ba a yi ba an yi to shine amrullah ya ana na bakwai ya zo da ma'anan faslu quraiza kashe bani quraiza da Allah madaukakin sarki ya ba da umarnin ayi a cikin alkur'ani shi muka wuce a ayoyin da suka gabata فدن الله ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره da Allah ya bayyana mana ɗabi'an Yahudu da Nasara cewa sun yi muku hasada ne kawai yasa ba su imani da manzan Allah ba amma duk da haka Allah ya ce fa afu wasfahu ku yi musu afuwa ku kau da kanku hatta ya fi Allahu bi amrihi har zuwa wani lokaci da Allah zai kawo al'amarinsa shine yaƙan bani ƙureza da aka yi aka kore su daga ainihin wato gidajensu asani na takwas alkiyamatu tashin alkiyama Allah ya kira tashin alkiyama da ainihin wato al'amuru a cikin farkon suratun nahal ne Allah ya kira Allah ya ce al'amarin Allah ya riga ya zo wani al'amari kenan tashin alkiyama fala tastajilu da aka ku daina gaggauto wa kanku tashin alkiyama ya riga ya zo kawai lokaci ake jira to kaga sai Allah ya kira amrullahi bi ma'ana ata alkiyama kiyama ta zo Allah ka sa mu je lafiya na ya zo da alqada'u hukunci da Allah ya riga ya gama yankewa kamar yadda ya zo a cikin suratul ra'ad daga farko farkon sura da mai Allah ya fara sura ألف لام را نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يدبر الأمر الله الذي رفع السماوات بارك الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون بارك الله فيك وهل الشاهد كنا الله مدوك تنسك يدبر الأمر الله شيك جدي يهكون تندين shi yasa yau za a wayi gari wane ne shugaban kasa gobe kuma za a wayi gari ba shi ne shugaban kasa ba yau za a wayi gari wane shi ne liman gobe a wayi gari shi ne mamu yau wani shi shine attajirin gari gobe kuma Allah ya hukunta wani to al'amarin Allah Allah ya kira shi da ainihin wato al'amru a matsayin hukunci da yake yi na goman su Allah ya kira al'amru da alwahayi kamar yadda ya zo a cikin suratul sajda yudabbiru الأمر إلى السماء الأمر من إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون wannan kuma cikin suratul sajda kenan ko Allah yake yudabbirul amra shi yake aiko da wahayi shine ma'anar al'amru anan daga sama zuwa ƙasa da haka aka zo da wahayin alkur'ani gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na goma sha ɗaya Allah ya kira al'amru da amrul khalqi lamarin halittu mu bayin Allah Allah ya kira shi da an yi wato al'amr kamar yadda ya zo a cikin suratul shura can ciki inda Allah yake ba mu labari wa kadhalika auhayna ilayka wa kadhalika auhayna ilayka amrina hmm. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله يقول ألا إلى الله تصير الأمور zuwa ga Allah gabaki ɗaya ayyukan bayi za su koma kaga al'umur bi ma'ana umurul khalqi ayyukan bayi na sha biyun su an ya zo da ma'anan nasara a cikin ainihin wato suratu ali imran Allah maɗaukacin sarki ne yake ba mu labari game da istus'iduna istus إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله بارك الله يقولون هل لنا من الأمر من شيء وكذا الأمر عنه shine sahabbai ne suke cewa wai za mu ci nasarar yakin nan kuwa sai Allah ya ce ka ce musu innal amra kullahu lillah ai nasara na Allah ne da aka ku kwantar da hankalin ku zai ba ku nasara sun ci nasara ko ba su ba kaga ya da ma'anar al'amur na kusa da na ƙarshe ya zo da ma'anar azambu zinibi a cikin suratul salat لعله يأتي بهم الأباري وكأي من قرية عتت وكأي من قرية عتت أن أمر ربها ورسله فعاذبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا محل الشيء فذاقت وبال أمرها كذا الأمر اللي يزوى أنا أي ذنب دسك أي aikata to wato azaba sakamakon wannan laifin bayan da Allah ya bada labari cewa wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wasu alƙaryu sun saba wa umarnin ubangijin su wa rusulihi sai muka yi musu hisabi mai tsanani muka azabtar da su azaba kuma mai ainihin wato radadin da baya karewa fa za fatwa bala amriha wa kana akibatu amriha kusra sai na karshen su ya zo da ma'anan ash-sha'n wal fi'l wato sha'anin wani al'amari da kuma aikin da ya aikata kamar da Allah ya bamu labarin Fir'auna a cikin suratul Hud ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد الله أكبر الله يكي من أيك موسى لأنه هارون زواج فرعون sai ainihin wato shi fir'aunan ya ainihin ruɗar da mabiyan shi da bokayen shi da waɗanda yake tsoratawa sai suka ji al'amarin shi ai bi ma'ana sha'anahu wa fi'lahu Shi ne ma'anan amra fir'aun Allah ya ce wa ma amru fir'aun bi rashid al'amarin shi kuma ba shari'a bane baka ne kawai da haka ko da suka bi bata da musu komai ba yan kuwa masu albarka waɗannan su ne ma'anonin da suka zo da shi sai na sha biyar wanda ni zan kawo shi ne irin alaran nan shi ma al'amarin Allah ne sai za ka ga mala abaka ciwon kama yake amma ya kasa haƙura, sai da ya tafi yi mushi kyauta Allah ya maka albarka Yan uwa masu albarka a nan za mu saurara sai Allah ya kai mu darasi da gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta